muna yi ne ba ma nuna amma sai muka ga cewa wato ya kamata mu fara nuna don wasu su koyi da shi kuma mun ga cewa wahalar da ake ciki a wannan shekara a duka gari ba ma nan Kano ba baki ɗaya ƙasar shi sa muka ga cewa babu lokacin da ya zama dole mu tashi mu ƙara tallafin da wannan shekara kuna da watakila keɓantaccen wato abinda kuke takiri ko target misali da kuke su ku cimma eh to za mu raba shinkafa sama da jaka miliyan a nan Najeriya za a rabar a gabaki daya 36 states na Najeriya buhu miliyan daya buhu miliyan tare da wannan FCT so za mu raba a 36 states da FCT kamar wannan tsari ya banta ne ga watan ramadan ko kuma akwai shiri na a faɗaɗa shi la'akari da kamar yadda kika ce akwai yanayi a ƙasa eh to da ramadan but kuma har da yanayin garin yadda yake kuma shi sa nan nan gidanmu kano shi sa muka ɗauka muka kara ma ana da dafaffen abinci na shan ruwa ana bada dafaffen abinci dafaffen abinci mai kyau wanda kai kan aji ni kai na gida na abin da zan iya ci muna ba mutane dubu goma a kullum eh, kuma ya fi yanzu shekara dama talatin a nan gidan wannan kakanmu maman alhaji ali kwadangote dama suna girki abincin safara na dare na dubu mutane goma, dama ya yi sama da shekara talatin ana hannun su wannan ba sabon abu ba suna ji mrs yusuf rasta eh, md ta foundation ta yi magana akan aikin da kuke a gidan murtala a asibitin murtala wani hali ake ciki mai ƙarin bayani so aiki ne da mun faro shi sai muka ga cewa akwai aikuna da yawa a ciki kaga kuma ai ba zai yi ba ka zo karamin gyara ka ga akwai babban gyara maka ce karamin kaɗai za ka so shi sa ya ɗauke mu fiye da lokacin da muka faɗa don mun bunƙasa kuma da wuri ɗaya za mu amma yanzu ya zama na har wuri uku gabaki da yi babban gini na wurin haihuwar mata akwai wurin emergency sai kuma an yi tiyata manya-manya wanda za a ringa mutane aiki so wurare mun gode mun gode